شواء مسلمي السلام عليكم ورحمة wa وبركاته muna yi ma Allah godiya ta baraka wa ta'ala da ya sake dawo da kuma wannan darasi na tafsirin alkur'ani mai girba muna cikin suratul mu'minun kuma muna kan aya ta farko yau ana uku ne ga watan ramadan hijirar manza Allah sallallahu Alaihi wasallama bakwai. muna cikin wato eh, siffar muminai jiya mun yi maganganu waɗanda suke da kamar ba da tsoro a ƙarshe dai abinda muka rufe da ke shi ne kawai kowane ɗaya daga cikin cikinmu ta tuba domin idan ka kiyarta abubuwan da kake ba mu ubangiji da abubuwan da ubangiji shi kuma ya baka na lokuta to sai ka ga lokutan ka da ba na zuwa masallaci ba ko sallar su suka fi yawa a rayuwa sannan ita kanta kuma sallar an saka mata wasu sharuɗa wanda ba kowa yake iya cika waɗannan sharuɗan ba inama kawai kowa ya cika da tuba da kuma neman yafiya a wajen ubangiji yadda muka ba da lissafi cewa muna da awoyi ashirin da hudu ne a wuni da kwana don kuma muka ga sallolinmu guda biyar minti hamsin suke ɗauka wanda wasu ma ba sa ɗaukar haka idan ka kalli wannan za ka ga cewa kamar kenan a sauran rayuwa kana da minti awa ashirin da uku da minti goma kuma wannan ibadar sallar ita ce a azumin ibada ta fi kowace girma kuma ita ne take da karancin lokaci a cikin awoyin da aka baka aure da kwana sannan ita ne kuma shaidan ya fi kawo maka tunani a cikinta har wani ma daga cikin magabata yana cewa idan ka nemi kayanka a daki ka rasa a ina ka ajiye shi to kai lura ka fara sallah shi dan zai tuno maka inda ka ajiye kuma za ga kusan kamar hakan din ne domin wasu abubuwan ba ka iya tuno sai ka shiga sallah sai kawai zai je dan ya zo ya tuna maka in ka nemi kayanka ka rasa to kai lura ka fara nafila ka gani shedan sai zo ya tuna maka ce ai kayan nan aure kaza ne sai gaji ji kamar ka ba sallar ka shi to wannan shine aduwun maki kenan maki kuma na hakika Allah haka ya naɗa shi abin da zamu yi shine mu cika da yawan tuba kuma Allah ya karbi ibada kada ka sallah ka ji kamar ka gama ma Allah cewa to da sallar nan nayi ai shikenan a'a bayan kayi ka roki Allah ya tuba kuma ya karba maka Allah ya karba mana kuma ya tsare mu da irin ta shedan la karba raba mu da shi mun kai karar da wajen ubangiji a addu'o'in mu cikin huduba shedan yana kallon mu ba maganin sa shi kuma Allah yana kallon shedan ta inda shedan baya iya ganin Allah na haka muka nemi taimakon ubangiji ya raba mu da kaidinsa da makircinsa Allah ka tsare mu to kafin mu ci gaba akwai mun yi roƙo akan cewa a sassauta dokar mashin kuma ina ga da gwamnan da commissioner of police din duk sun ji roƙon an kuma sassauta A haka dai na samu labari yanzu har zuwa sha ɗayan dare ne to ba da ba mun fa gaya maka muka ce in har Allah ya sa an karba an sassauta to kai kuma ka yi ƙoƙari ka duka domin kenan yanzu bayan sha ɗaya idan suka kusata a kanka to wallahi tallahi ba za ka ji daɗi ba ina gaya maka ne za su haɗa da waɗancan awoyin da aka baka da kuma wanda ka keta dokar za su haɗa gaba ɗaya daga idan ka fara shan duka to ba ruwa na amma dai a wannan muna yi magodiya mu shi gwamna da kuma kwamishina of police da suka gani ya kamata su tausaya wa mutane kuma a cikin sanarwar da na gani cewa bayan azumin nan ya wuce dokar za ta koma inda take da wannan ne yanzu mu ma ci albarkacin ramadan yanzu idan an daura shekaru domin kuma an sake mu saboda haka sai ya yi kokari a bi doka allah ya saka da alheri sauraro ko da muka yi ba mu ji labari ba shi na waterbot su ba mu ji labari ba amma har yanzu muna nan akan bakanmu kuma halinka haƙuri da mu saboda gaskiya mune muke ta jin koke-koken mutane watakila wadda yake jagoranci a wannan hukumar ko gwamnati ta fi kamar mun matsa Kamu yadda ake matsa mana ba isa a matsa ma gwamna ba kuma yadda ake ganin mu ko akan hanya wani yana da nan kama kawai ya tura ya ce ka yi kaza wataƙila ba za a yi ma gwamna haka ba kuma yadda muke jibintar mutane gwamnati ba ta abin nan wadda yanzu idan kana son wato kaga gwamna ko kaga wannan shi sarkin ruwa duk sarkin ruwa da rajin ko da wanda yake hedin a aiki da sarkin ruwa ko in kana son ka gaishe wani aiki ne amma muma al'umma tana damun mu ne kuma take kawo bukatun ayi roƙo ah, idan za a ga mun matsa ne to sai a ɗauka cewa al'umma ce ta matsa kuma in za a ji haushin mu to ya kamata a ji haushin al'ummar gaba ɗaya don muna yaƙi ne bisa al'umma ba kanmu ba ne duk da cewa da shekarar jiya na sha tsadar ruwa don ba abun sauki ba a ba maganin shi ya sa ba ne ka gaya kuma ka yi makanka adalci mutum ne ya rubuto kana gani aka rubuto ta kalbabo ba fari na rubuta ba da gaga ma laifin so kake ka ɗora mun shi wato ba ma mutane ne suke son ruwan shi nan, bari mai kira a riƙe ruwa a yi mana da haka harka ce ta al'umma ba ne kadai nake shan tsadar ruwan ba kuma watakila na fi wani ƙarfi yadda wani ba shi da shi bayan da ya iya watakila ne ina da yadda zan yi da yi na yi shi ya sa idan na zo na roƙon waɗanda suke da rauni ya kamata ka duba ba wai kullum dan kana da yadda kake ba ka dawo ba annabi sallallahu alaihi wasallama ba haka yake ba yana tausaya ba na kasa. saboda ko jiya dare bayan mun tashi daga tafsiri a fada na ga wasu suna ta da bokitaye ga ruwan ake nema kaga in akwai yadda za a yi a ba su ruwan nan to a yi mu dai roƙo muke wannan kenan kuma ƙarshe na ce a wancan karo ma na ce wasu mutane su biya kudin ruwa ko karuwa ne ce min to ai ba a ba su rogon kudin su biya na ce to ai ma yarjejeniyar ba ta ce kullum sai an baka bane kuma kasa da kanka kamar wutar lantarki ne ko ta yi yarjejeniya za ka biya su sau da ka zai ka biya su kai ka cika mizanin ka da sikilin ka su kuma in ba su cika ba to ya rage nasu Allah ya tambaya ko amma ne kai abin da za ka yi kai kokari ka sauke naka wato nauyin don haka a biya kudin ruwa ko a biya kuma kudin wuta ko waɗannan kalmomin su na ƙarshen baka sun su sai a kawo maka ruwa kawai ba za ka biya ba ai ba zai yi ba <laughs> sannan kuma muna sanar da muke cewa darakta da sunna tv eh, ya turo mana da sako ya ce zai fara saka watan karatu a sha biyar ga watan ramadan bayan zuwa ko za a ga laifinsa ha to nawa ka bashi da za ka ga laifinsa kuma ka zan dai watakila da mai ake amfani ko ko ba mu bayar ba saboda kama ya cancanci a yi masa addu'a ne kuma ya cancanci a yaba masa ya cancanci ita tashar a yaba mata inda ba wanda ya ba da kokobo ko da magana a wani yaji an ce sha biyar sai ɗauka kamar wai to me ya ci sauran sha biyar ɗin to me ya kawo sha biyar ɗin ba abin da ya kawo su yawa kuma farashin su kun san miliyan biyar ne ina jin kada dari biyar ko miliyan biyar ne to kun ga kenan mu yanzu idan an saka na kwana goma sha biyar to miliyan nawa kenan biyu da dari biyar to ba wanda ya ba da kokowa a nan wajen eh, kun zan kwasan sun zancanci a gode musu ko to idan kuma wani yana ganin zai kawo kuɗi a ba ma tashar saboda tana yada addini da ma wannan karatun ba ka saka kuɗi saboda tashar ta ci gaba idan kun lura suna tv suna mana kara ni dai kusan alfarma su kai na ganin karatunmu na fada kyauta suke saka shekara guda hudubobi da muke yi anan kyauta suke sakawa shekara guda ba wanda yake ba su kokon ma ina za mu samu wani mai kudi kawai yanzu ba musu jari babu in kake za a samu insha Allah mai garanti to ka kawo kudi ka kawo kudi a tura musu yanzu ga yushe wannan sai ba da akawun. muna godiya darakta da sunna cibi Allah ya saka da alheri duk da cewa ba mu san tayan ba amma dai sha biyar ga wata ya ce saboda abun ya ci kushe mu suna ga tayan ya zama babu tayan to waɗannan kenan su ne roƙo da kuma fatan alheri da muka yi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 قد أفلح المؤمنون نعم الذين هم في صلاتهم خاشعون نعم والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون Allah tabaraka wa ta'ala ya bude surar kamar da muka ambata da qad aflahal mu'minun wato mu'minai sun rabauta muka fara bayyana sifofi na muminai a jiya za mu karisa wasu sifofi na muminai a halakiki wato sifar muminai a ɗabi'ance jiya mun fafaci wasu abubuwa a kan sifar mumini dangane da alaƙarsa da ubangiji wajen tsayar da sallah da kuma kiyaye ta mala yace daga cikin sifofin mumini akhlaqiyya wannan darasin yana da muhimmanci kwarai saboda a yanzu abinda muka rasa yawanci a cikin al'umma da ake fama da shi na a ce babu tarbiyya ɗabi'a ce ta lalace ɗabi'ar mu ita ce ta lalace shi ne ya sa kake garin abubuwa kuma suke ta lalacewa wani mai magana yana cewa su fa mutane ɗabi'unsu su ne mutane idan ɗabi'un suka tafi to su ma babu su to sai ba rayuwa kamar ta dabbobi shi yasa ba mun za Allah ya ce sallallahu alaihi wa sallama bu'istu ana li utammima makarimal akhlaq an aiko ni ne domin in gyara cika ɗabi'u su zamanto kyawawa kamar wannan shine purpose na aiko da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ne ya gyara ɗabi'a ya mayar da mutane kan hali da gari shi yasa Allah ya ba da lada masu yawan gaske ya ne waye shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala da mu ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi maganganu akan nauyin kyawun dabi'u a ran amizani yana cewa asqalu shay'in mafi girman abun da yafi komai nauyi a in an zo gwada aikin ɗan adam ranar tashin alkiyama hausunul khuluq kyawun dabi'u sun fi komai nauyi in ana son abuwa da aikinka ranar tashin ajiyama. Na ya tsara da cewa mai kyakkyawar ɗabi'a yana iya samun darajoji a gun Allah darajar da mai kwana yana sallah yake samunta darajar da kuma mai wuni kullum yana azumi saboda kyakkyawar ɗabi'ar ka za ka iya samun wannan abu daraja sannan manzo Allah yake cewa wanda yafi kusa da ni a gidan aljanna na hannun dama kenan na kusa da ni shine a samukum khudufan wanda yafi kowa kiyawan ɗari a shi nan ɗabi'a tana da matsayi mai girma wanda kuma a yau abin da kusan zan iya cewa al'umma ta rasa kyakkyawan da biyu shi ta Allah daga cikin sifar da ya ba wa muminai akhlaqiyya abin da ya fara malam ya fara kawowa a matsayin ɗan adam yana son ya cika ɗabi'unsa su zama masu kyau ya sunul mu'min lisanahu anil qawli fi aradin nas abin da ya kamata farko ka fara zama kai mutumin kirki ne mutumin allah ne mumini ne kai to sai ka tsare harshenka daga barin kutsawa cikin mutuncin mutane idan ba kai wannan ba za ka iya zamantowa mu'mini akhlaqiyya ka rike harshenka wajen kutse cikin mutuncin mutane labil bil qawli wa labil bil ko a magana ko a aiki wannan gabar tana da girma kwarai da gaske mumini ya zamanto akhlaqiyan a wajen dabi'a sa na farko ya rike daga barin kutse a mutuncin mutane kuma deflation din da annabi ya yi ma musulmi ya ce al-muslim man saliman nas min lisanihi wa yadi musulmi shine wanda mutane mutane ba kawai aka ambata ba wace musulmi dan wanka ba ko kafiri ne ka harshen harshenka daga barin batashi musulmi Shi shine wanda mutane suka kubuta daga harshensa da kuma hannunsa mana harshensa baya kutse cikin mutuncin mutane harshensa baya kutse a cikin mutuncin mutane hannunsa baya zubar da jininsu ko ya rubuta musu sharri ko ya ɗauki kudinsu hannunsa baya yin wannan to kaga ko a wannan definition din kaɗan ne masu tsira kaɗan ne waɗanda za su tsira a ce gari ya waye har dare harshenka bai aibanta wani ba kuma ma mafi takaicin wanda ya aibantan shi ne musulmi ko kuma a ce hannunka ya rubuta wani abu na sharri a irin wannan zamanin da ake kutse a cikin mutuncin mutane kaga wani ma saboda ya samu waya ya yi hoton mutumin kirki wanda mutumin nan ko sau ɗaya ba a taɓa jinsa yana ashar ba a bainar jama'a ba a taɓa ji yana faɗin wani abu illa bakinsa daga ya ambaci alƙur'ani sai ya gaya wa mutane abin da zai amfana amma a samu wani wanda shi baya iya amfanar mutane da komai ya ɗauko foton kansa ya tsora akan wani yana rawa ana yi ko? kaga mutumin kirki an sa shi yana rawa to ai daga nan kai kasan al'umma ta lalace kuma abin da zai baka shi ne, babu gwamnati babu sarki babu dan majalisa babu liman kowa wai ana iya masa haka kuma waɗanda suke abun kuma su yi su zauna lafiya ba abin da za a musu ko ba faɗa ba in dai wasu za su hango wannan ƙasar da haka da matasansu ne suke yin wannan tawfita ɗin ba shi da kyau kuma kan kasa tana dawowa ta zama kamar ta mahaukata wanda da ya kamata a ce wannan abun an yi mishi doka mai tsanani wallahi billahi wani yana ban labari ban san tabbacin abun ba ina jin nan ƙasa ce wanda muke kusa da ita aka yi atamfa mai foton shugaban ƙasar to sai aka je sai aka ga labari ne wani ban tabbatar da shi ba don kada je ka dora amma dai na son gaya maka cewa labarin yana da wani abu na kare mutuntakar kenan mutane sai aka ga cewa an yanka yadin an tinka shi kuma rabin fiskar shugaban kasan bata fito ba an yanke ta kan wannan aka hukunta shi wai ya muna na. ai yanzu ba wai ba wanda ya wuce a masa wannan a ƙasar nan ba ma wai yanka yajin ba a zagi mutum ba da ɗabi'a ta lalace kuma galibin masu yin wannan matasa ne inda za mu gaya makamu gaskiya su ne galibin su ne ko 'yan tiktok ne ko 'yan social media ko 'yan dai wasu abubuwa dai da kuke ta yi haka ne? to mai yin wannan ina ya san zai kari watakila wadda ka yi masa wannan Allah yana da ƙauna a kansa kuma mai yi hana ka yi wa uwarka wannan abu saboda tana da mutunci misali ne ko mai yi hana kuma ka yi wa banka haka ka masa kan wani a gaban yana rawa me yasa ba kai ba dan ba yana da mutunci ko da sauran mutane ne ba su da mutunci sai ka ci zaka ci musu mutunci saboda da kai ba din baban wani ne ko uwar wani ne so shi idan aka yi tarbiyya mai kyau to kowa sai ya tsira so wannan yana daga cikin sifar muminai akhlaqiyan cewa ka rike harshenka daga barin kutsawa cikin mutuncin wasu da magana ko da aiki na biyu suka ce ɗabi'ar sifar mumini akhlaqiyan ya hafizul mu'min lisanahu anil la'an wa shaka'in mumini yana tsare harshen sa daga barin la'antar mutane shekara wajen biyu ko uku na ga wani abu a social media wadda ya ban tsoro sai yanzu ya zamanta yana ta maimaituwa hoton wani babban malami wani yaro ya kafa kuma ya tsire masa albarka la'ana sosai malam ya la'ance shi waɗannan abubuwa da ake ta yi ba za su kai mutum nasara ba ba za su kai mutane ga tudun na tsira ba sai dai kawai al'ummar ce ta faruwa daraja yana zubewa manzo Allah cewa la'anul mu'min la'antar mu'mini ka la'ance shi daga sunansa ka ce ka kawo tsinuwa ka buga maka tala'ana manzo Allah ce daidai yake da zunubin kisan kai idan ba za ka iya kashe wani ba to bai kamata ka iya la'antar mumini ba amma in rashin imaninka ya kai za ka iya soke wani mutum ka kashe shi mumini in rashin imaninka ya kai haka to za ka iya buɗan baki ka kira wani mumini ka la'ance shi jama'a in an hana wannan ko mutane sun gano al'umma za ta zauna lafiya kuma za ta zauna ba za ta zauna lafiya kuma za ta yi mutunci sannan momini ya kashe ya kame harshensa daga barin shaka'in zage-zage wani lokaci za ka ga har ma masu sani din su ma suna zage don abin da yake fitowa daga bakunan wasu da sunan malanta bai dace ba wannan gaskiyar magana kenan da sunan malanta bai dace ba duk wanda ya mutu kyale shi wajen Allah ba ka da abin da za ka iya yi Allah ya ga dama ya fi masa in ga dama ba wannan nashi ne ya sa annabi ya ce subul amwat ku zagi mamata fa innahum qaddamu ila ma sun tafi zuwa ga abinda da kowa yayi daga mutum ya mutu an busna shi ba maganar facebook ba za ka yi wa facebook daga lahira ka tuwo na ba yanzu ku ce masa hukuncin abin da kai za ka karba babu tiktok babu duk wani abu da ka sani wanda ake yi na bata mutane daga zarar ka mutu an kai ka kabari an saka ka to kawai ka jira masu tambaya za su zo in ka ga dama ka shiga da waya ka je kabarinka da waya in sun zo tambaya ka yi rikodin kuma ka turo za ka iya ko? to ka kiyaye kanka wallahi ka kiyaye kanka ba wanda za ka bata shi a wannan duniyar ka kuda cikin mutuncinsa a tsallar hukunta ka ba ya hukunta ka wallahi abu na uku yu'awwidu al-mu'min lisanahu ala qawli al-kalam at-tayyib alladhi yaqulu min al-alfaz as-sayyi'a muni ne daga cikin ɗabi'arsa ko sifarsa akhlaqiyan ya saba ma harshensa faɗar magana tsarka daddada maganar da zai sa lafuzansa su kubuta su wofantu daga munanan maganganu ba zagi ba kage ba za ka yi wannan ka sabar ma harshen ka faɗan magana ta gaskiya lafazin da suka wofantu daga wato munanan lafuzan na hudu shi ne azizul mu'min bi imanihi bi satin ibada mumini ya karfafa kansa domin ba a yadda ka rinka daukan rauni ba karka wulakanta kanka ka mutunta kanka ka buwayar da kanka ka nuna kai kai ne ta hanyar yin imani imanin ya yi mumarasa da ibada da kake kada ka nuna cewa kai kashishe ne kaskantacce ne akwai waɗanda suke kallon kansu saboda ba su samu abin duniya ba sai su ta wulakanta kansu a mumini ba ya ɗaukan kaskanci ka wulakanta kanka yi amfani da ƙarfinka yi amfani da imaninka yi amfani da matsayinka ka kare mutuncinka a duniyarka da wajen ubangidanka amma ba za ka ɗauki ƙasƙanci ba kowane abu ya zamanto kai ake siffantawa da shi da wulaƙantuwa bayan Allah ya rantsuwa akan ka cewa kai mai girma ne kuma mai daraja ne laqad karramna bani adam nabiyar yu'awilu mumin على الدوام تجنب الهوى النفس الذي يقود إلى ارتكاب السيئات mumini zai yi muhawala shi da ya yi ƙoƙari a bisa dawama da nesanta zuciyarsa da son zuciya son zuciyar da zai kora ka zuwa ga aikata mutanen ayyuka karka yadda da wani. biyan da za a yi ka yi ƙoƙari ka ga cewa kai wani mutum ne mai tuna Allah kai wani mutum ne mai ta zuciyarka daga munanan ayyukan da za su kora ka zuwa jahannama ka yi ƙoƙari ka ga cewa za ka shiga wannan halin akhlaqiyan a ɗabi'arka a maganganunka a ayyukanka ya zamanto babu shakka ka dawwama akan waɗannan abubuwa wajen nesanta kanka daga ayyukan sabo na da shi ne ya arumul mu'min ala nafsihi al-ishraku billah mu'mini ya haramta ma kansa bayan Allah ya haramta kai ma ka haramta ma kanka da Allah da wani wannan kuwa ta kowace hanya domin wani lokaci idan rayuwa ta tsanani in ba a yi sa'a ba sai ka zane ko wasu abubuwa suka faru sai ka hada Allah da wani baka masu ne wani lokaci dan adam yana yin kicibis da kaddarar ubangiji da faruwar wani abu a wajensa watakila daidai lokacin da aka ɗaura maka aure daidai lokacin Allah ya zai fara janye arzikinka iya yiwa sau da aka gaji an ɗaura maka aure kuma daidai wannan lokacin da Allah yake son ya ganka a cikin rashi to ba za ka yarda Allah ba ne abinda za ka yarda shi ne matakkace mai farar ƙafa to kaga wannan shirka ce yanzu ka faɗi duk abinda kake yanzu ka faɗi saboda Allahun lafi khalaqakum summa razaqakum ثم يميتكم ثم يحييكم هل من خالق أو هل من شركائكم أن يفعل من ذلك Allah shi ne ya halitta ku ka Allah shi ne yake azurta ku ka yadda? Allah shi yake kashe ku ka yadda? Allah kuma shi ne mai raya ku ka yadda? wai abokan tarayya din nan akwai wani mai iya yin wannan to ya aka yi kace matarka ne ya aka yi shirka wannan yanayi ne ya zo daidai yanki da kaddarar ubangiji amma mumini abun da zai yi anan. nan shi ne allah ne ya kaddara masa haka ba Allah ne yake son ya ganshi a haka akwai wasu halayya da ɗan adam yake shiga wanda ba laifi ba ne amma akwai garaje wato ka sayar da abin da ka mallaka da tunanin za ka sayo abin da ba ka mallaka ba ka gani magana ko? Ah, wasu mutane suna cikin gidajensu da iyalansu suna zaune lafiya sai su ce bari su sayar za su nemi kudi shi kudin kuma dama ba da tabbas amma gidan yana da tabbas ka ga mutum kawai ya sayar da abin da mallaka yana neman abin da bai mallaka ba to shi kanan sai a biyu babu to a irin wannan ma in ba a yi sa'a ba can zai shigo Ba fara tunanin wani ne ya saka maka hannu A kana da rariyar hannu wace da rariya ce haka rariyar hannu Wai duk abin da ka zuba sai ya zabanye wannan ai ba jarrabawa ce daga ubangiji kawai abin da za ka yi kenan shi yasa inda shawara za mu baka ba za ka sai da gidanka ba don ka siyo wani gida sai mu ce ka roki Allah ya buɗa maka wani abun da za ka maye gurbin abin da kara da ya fi maka sauki idan ka kasa irin waɗannan mutanen kashi goma to kashi bakwai sun faɗi ne uku ta watakila an yi dace suke hayewa so yanayi yana iya saka ɗan adam ga shi da imani da komai ana sallah da shi ana komai amma yanayi idan ya zo iya shiga wani hali kuma ya shirka to ka haramta ma kanka yin shirka da Allah ta kowane bangare akhlaqiyan abin da ya faru kawai Allah ne na bakwai shi da ya harmu al-mu'min ala nafsihi qatlan nafsin lati harrama Allah mumini ya haramta ma kansa kashe wata rai wacce Allah ya haramta yanzu ana samun mutane suna kashe mutane wanda ya kisan shi ma inda za a tsayar da shi a ce wanda ka kashe mai ya maka zai ce ba zai ke faɗin wani abu sai dai in kage zai balle wanda aka kashe shi abin takaici da bakin ciki Shi ne wani mutum ya tsare hanya ya ga mutanen da suka fito za su tafi kasuwanni ko neman kuɗi ko neman wani abu ya kama su ya shiga daji da su ya ce a ba shi kuli wai an yi zalunci a ƙasar wanda ka kama nan shi ma zalunta su aka yi a ƙasar yake ko ban shi zalunce ka ba wanda ka tsere ka kama din nan kake cewa sai an ba ka kuli da zalunce ka da komai ba hasali ya fito nema ne to kai wancan da ya zalunce ka bai kashe ka ba amma kai wannan da ka zalunta kuma ka kashe shi to kai naka ai yafi wancan zaluncin da kai ma wannan ya fi wanda aka yi maka da haka ka ji tsoron Allah ba wani kidnapper da zai zo ya kama mutane ya karɓi kuɗi ya yi tsammanin zai tabbata a duniya amma wallahi kafin ya wannan aikin ya san cewa zai mutu lokacinsa yana zuwa kuma ya san Allah zai gurfanar da shi mumini ya haramta makansa kashe rai wacce Allah baraka wa ta'ala ya haramta kashe ta na takwasi ne ya ta'awalul mu'min ma'a jami'a al-husna wal yusra wato ka yi mu'amala da mutane mumini duk mutane gaba da ba sai ɗan uwanka ba ba sai danginka ba ba sai wanda ka sani ba kowa ka yi mu'amala da shi bil husna wal yusra da kyakkyawan abu da kuma sauƙaƙa al'amura yanzu jama'a idan waɗannan akhlaqiyan da akan su muke tafiya da yanzu ba haka muke ba ko to ga rasa su matsala ne rasa waɗannan abubuwa a cikin al'umma din matsala ce mai yanzu matsalar ta gallabi kowa na tara ya harmul mu'min ala nafsihi az-zur والزنا وكل ما لم يرضى به الله مؤمن ya haramta ma kansa kayan ƙarya akan wani nan kuma an kare mutuncin kowa ba mai yi maka ƙarya sannan ya haramta ma kansa yin zina a wannan kuma an tsare mutuntaka da dangantaka ba za a yi samun ƴaƴan zina ba kenan a cikin mutane sannan duk ƴaƴan da aka samu za su zamanto na halal tunda an haram kowa ya haramta ma da kuma dukkan abin da Allah yake so ya yarda da shi to ka mu'amalanci mutane da shi gwargwadon hali waɗannan su ne abinda wasu malamai suke kallo cewa sifatul mu'min akhlaqiyya wata sifar mu'min na ɗabi'ance kaifiyatul iktisab al akhlaq al hamida ta ya za a yi ka samu waɗannan ɗabi'u ta ya za a yi tunda ba a sai da su a kasuwa ga abinda malamai suke kallo idan ka bi su tana da za ka iya mallakar waɗannan ɗabi'u abu na ɗaya suka ce at ta an isa atin akari ka yi kokari ka so ga ma kanka duk wadda ya munana maka karka munana masa wannan shi ma ba da sauƙi za a yi da sauƙi wallahi sai wannan Allah ya gorewa amma ba shi da sauƙi ka yi makanka sauki kan wadda duk ya munana maka karka munana masa za ka zamanto mai ɗabi'a akhlaqiyya da yawa abin da yake cutar da wani sai ya ga idan ya yi wannan ɗabi'ar za a ce yana tsoro ai ba na tsoronsa saboda haka za ka yi kuma galibin ɗan adam inda an masa mummuna cikin shi zai raba mai suka tsayawa a kan daidai ba sai ya wuce ko a magana aka maka wani abu inda ka ce sai ka raba ba za ka yi shiru ka yafe ba ba za ka sauƙaƙa ba to in ka tashi raba sai ka wuce iyaka ba a tsayawa shaidan ba zai iya barin ka tsaya a kan daidai ba wani ya zo wuce ka akan hanya saboda ka ji ka baki guri ko wuta ta tsaye da kai yana tafan kuma baka raga ba sai zagaye wata gefen ka ya ce wawa zai iya yiwa ko? ya ce wawa kuma kawai sai ya ɗaga motarsa ko ya ɗaga abin hawansa ya ce maka wawa ka yi haƙuri domin in ba ka yi haƙuri ba in ka tashi rama wazo za ka wuce iyaka galibi ka tambaye ka ce ne ka ce ma wawa kai ne wawa ɗan iska sai ka ƙara da ɗan iska kai ba za ka haƙura akan wawan ba to wannan shi ne shekan wadda yake sakawa mutane irin waɗannan abubuwa shi yasa wanda zaka ga an masa ya yi hakuri to zai iya samun kyawun dabi'u shi yasa nace abin ba mai sauki bane yana da wahala na biyu abin da zai iya baka kyawun dabi'u shine arrida bima qasama makulla yadda da abin da Allah ya raba baka sai Allah ya su da baka wanda ya tashi ta kuma haka za su mutu akan mulki saboda haka Allah ya ga dama ya ba su wasu da ya tashi kuɗi ya ba su lati ta yi kuma haka za su mutu cikin kuɗi ba za su yi talauci ba haka Allah ya ga dama wani kuma da ya tashi Allah ta baraka wata ta'ala sai ya raba ya ba shi ilimi ga ilimi kuma ga wahalar rayuwa ba yi da kuɗi amma akwai ilimi haka Allah yake wani kwan ya tashi sai haɗa masu ga ilimi ga kudin duka haka Allah yake wani kuma idan ya tashi an tashi ga masa ya kwanta talauci ya ba shi duka ana yi ba a yi ne to irin wannan in bai yi sa'a ba ga talauci ga jahilci ba haka kawai zai ka same shi a bakin hanya yana zagin duk wanda ya wuce da mota kaga ya shiga uku kenan ga talauci ga zagin mutane sai ya wuni ba zai yi aikin da zai fita ba kuma yana zagin mutane to da za ka karbi hukuncin Allah ka yadda da shi ka ce haka Allah ya kuma ba za ka shiga haƙƙin kowa ba to shi ma zai taimaka maka wajen samun kyawawan ɗabi'u na uku shi ne wato zaɓin nas wa ha? alal isyani bil ma'asi daure ranka ka daure ta gamgam ka hana ta ka yaƙe ta tun lokacin da ta zo take maka umarni da sabo ta ce ba za ka yi ba ina jin na taba faɗi a nan ko bara ne ana da wani a majalisa sai na umar shine shugaban ƙasa duk an samu gwamnati ce da kabinatinta don haka yana zaune sai fara jin kamar shi fa babba ne ƙungari ya fara jin shi babba ne ya fi kowa yanzu kowa a ƙasar da shi yake sai dakatar da zaman majalisa ya ce yana zuwa ko da ya fita sai an gan shi kuma ya dawo da tulun ruwa a kansa shugaban kasa ya ɗauko tulun ruwa ya shigo majalisa kuma yana zubawa yana ba mu kowa daga ce umar wannan aikin ba mu saba garinsa ya ce muna zaune da zuciya ta nake biya mun nafi kowa shi yasa nake nuna mata ban kai kowa ba kaga ya tsarrage yi a nan Ya yaƙar zuciyarsa yi da yaƙar ransa domin ya mai da ita kan daidai don da tana son ta cusa masa girman kai yana jin shi shi ne wannan yana daga cikin abin da Allah zai taimaka maka sai gyara maka halayyarka ka zamanto mumini akhlaqiyyan na hudu a at suku bi a da'il fara'il wal riko da abubuwa da Allah ya farlanta ya farlanta sallah ya farlanta azumi ya farlanta hajji in ka samu dama ya farlanta ba da zakka in kana da kuɗi ko dabbobi ko amfanin gona kame da hankali akan bayar da waɗannan farilla ka yi riko da su wallah shi zai sauƙaƙa maka kyawawan halayya ka zamanto mumini akhlaqiyya amma idan kana da shi kuma kana da lafiya baka tashin kai sallah akan lokaci baka bada farillar da Allah ya tsora maka akan lokaci kana sakaci da su wala gudda za a same ka da munanan dabi'u saboda ka tozarta abin da Allah ya girmama domin in sallah ita ce a zama ibadat wanda biyu sakaci da ita to ya rasa abin da zai kare shi daga aikin sabo kuma ya rasa abin da zai kare shi daga alfasha kuma ya rasa abin da zai kare shi daga barin zalunci kuma ya rasa abin da zai kare shi daga aikata mummunan aiki munkar sallah duk tana maganin wannan don haka idan ka yi ta kan lokaci da kuma ka'idojinta yana taimaka maka wajen wato samun kyawun halayya na biyar ne alhaya umin Allah wa kulukul islam wato kunya kaji kunya Allah Allah zai gyara maka halayyarka da misali ga ka ga wata mata ba taka ba kuma ta ba da kanta gare ka kuma daga kai sai ita sai Allah watakila da za a maka tumbur a bakin kasuwa a za ka zuwa gaba saboda za ka ji kunya to ka ji kunyar Allah mana da kai tumbur za ka yi zina ka saba masa ko ba ka jin kunyar Allah ka ji kunyar Allah shi za wasu malamai suka ce wanda zai yi zina bai jin kunyar Allah abin kawai mutane yake jin kunya amma zai iya shiga ya yi tsiraiti ya yi tsirara ya yi barna da wata mata barnar da Allah ya hana bai jin kunyar Allah da haka irin wannan da wuya ka same shi da ɗabi'a kyakkyawa ina wannan abu eh, wannan ba su da yawa littafi ne kuma da na so ban so da wannan su ba kuma ba da sayarwa ba ne kuma ba za a same su ba sau da ka dalibai za a ba mu waɗanda suke akwai ma rayu akwai mai jan sallah ku a guri sauran ba za a ba su ba ba ma rabiwa a ba ma waye ne kuma zai ah, ma za cikin dalibai ai na san daliban kuma baka ciki kuma baka ciki malam a baka ciki yawa ba malam musa malam musa wani idan ka bashi guda ɗaya ba a ina leka na san wanda nake lekawa shi kenan sauran sai ka ajiye ba za a ba da su shi littafin ba wai wani abun nan bane uku ba ce wai sirrin istigifari da tasirinsa waɗanda suka buga shi da masallacin al'umma muslim wuse zone 3 abuja amma wanda ya hudubar ni ne na yi hudubar ce ina sauka abin bari an yi sallah sai wani ya tashi a masallacin ya ce ya ba da kudi miliyan guda a buga su amma yana abin ya zama littafi to ya ba su kudin ba ni a gaba ba to karka yi tsammanin kodi aka ba ba ni aka ba kudin ba shi yasa suka yi aikin su kuka wannan ya kai kusan shekara guda da yin abu sai yanzu aka turo an gani sau sun tura mun kwabi guda ashirin ne sun raba ku matsalar ku a nan duk hudu ba da ta kawatar da ku ba mai cewa abu ba kuna bugawa to wani jira kuke yanzu ni da kai research kai rubutu na zo na karanta kuma ni zan buga kai sunan ka dan a cigulus to kaga dai masu yin abun wallahi kawai ana gama hutubar malai ya ji abun ya masa amfani ya ce ya kamata duk al'umma ma ta amfana nan take cire miliyan guda ina dan ya bada kuɗi ya ce a waje a buga yanzu an zo wai kana so sai a ba ga umaru shi yasa a ce zan zo da shi in ce za ka ba mu kowa ma ba isa zai yi to saboda mai za a baka ga wani yana cewa wai wai haka wai a bashi ba za a baka ba ma yato eh, wannan kuma ba mu sani ba dr tajuddin shi ne limamin masallacin sai kowa ya san shi ko? yawa to wai shawarar da wani ke barwa to su ba da dama mana wani ya buga kawai ya rabu an za a iya samun mai bugawa ko anan ba na? Kuke za ka yi? In an ba guda ɗaya gobe za ka kawo mana hamsu? Ha? Ah? cewa wai wani zai karbi guda ɗaya gobe ya zo da guda musu kaga in zai ai sai mu bashi kuma sai ka tashi kowa ya ganka dan kar ka bace mana mu ba ka? gaskiya littafin sun yi kaɗan ne amma wallahi suna akwai amfani sosai a ciki amfanin ba na wasa ba duk abubuwan da ka sani ana neman sa a duniya mun ambata a ciki saboda istighfarin da ake sirrinsa ne dama muka bayyana a inda za ku tallata ne ba za mu bayarwa sai dai in za ka mana mu baka a in za ka mana sai mu baka ka zo da shi ko mutane sai a raba musu mutane kuna so ko? ne ana so don wannan kofin gaskiya kofi ne sosai bugawan ba na wasa suka yi ba ko da lokal bugawa ne kai zai zama da da abin nan na? a to kai sauki take nema ke an baka a waya kan ba data za ta zai kai ta aikawa eh na? ok mutane sun fi karanta waya to shi nan bari za mu tambaye su da ya sai mu ga yadda za a yi yanzu ku yi haƙuri sai mun tambaye su ko? Yawwa, sai a yi haƙuri a kan wannan za mu yi addu'a kuma kamar yadda na faɗa dai wannan ƙasar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 ya lamuna muna wasuli da wannan ibada da wannan lokaci da wannan rana da wannan karatu da aka yi Allah muna roƙon kai Allah wannan ƙasa ka tare mana ita ya Allah musamman arewacin Najeriya ya Allah muna roƙon kai Allah masu nufin wannan bangare da sharri Allah ya idan za su shirya ka shirya su Allah in ba za su shirya ba ya Allah kada ka bar su ci nasara akan rusa wannan bangare muna roƙon kai ya Allah arewacin nan ya Allah kai shi albarka wannan abin da ake yi ubangiji muna roƙo ya Allah ka kawar da masu yin sai Allah ubangiji ka zauna da mu lafiya wannan jihar ta mu muna roƙon ka ya Allah ka zauna da ita lafiya ka kara mata arziki da albarka mutanen da suke ciki ya Allah ka yi musu albarka waɗanda ba su da shi ka ba su waɗanda suke da shi ka taya su rikawa waɗanda ba su da lafiya ka warkar da su masu lafiya Allah ka kara musu mabukata kowace irin bukata Allah kana daidai da ka biya ta kuma ka fahimta muna roƙon ka Allah ka biya mu kowa bukatar sa ta alheri rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar allahumma inna nas'aluka imanan sabitan wa qalban khashian wa amalan mutaqabbala wa rizqan hasana rabbana hab lana min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين